بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسمنا عشرين دا كنا عشرين دا أكو نعم أنا درسمنا عشرين دا أكو أتكين تفسير القرآن من جرمة يو شاشدة قوة جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبولة أريه دا عشرين دا ترى wanda ya dace da 21 ga watan biyar mai ba a jini? na? dubarin hmm? ɗauki wannan ana ji wannan ko? na wato 21 ga watan biyar shekara ta 2008 ta miladiya za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da uku Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani ista'inu bis sabri was sala ku nemi taimako da haƙuri da yin sallah ku nemi taimako ta yin haƙuri da yin sallah inna Allah ma'as sabirin haƙiƙa Allah yana tare da masu haƙuri wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kada ku rinka faɗi bisa itikadinku kada ku rinka faɗi kuna zaton cewa waɗanda ake kashe za a kashe su a domin ɗaukaka addinin Allah kada ku ce su matattu ne a'a su rayayyu ne walakin la tash'urun amma ku ba kwa sanin haka wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' kuma wallahi lallai za mu jararce ku da wani abu na tsoro da yunwa da tawayar dukiya da tawayar rayuka da kuma tawayar kayan abinci wa bashir sabirin amma ka faranta rai ga masu tsoron Allah alladina idza asabatuhum musiba sune waɗannan waɗanda ka faranta rai ga masu haƙuri alladina idza asabatuhum musiba sune waɗanda idan musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ce lallai mu mulkin Allah ne kuma mu lallai masu komawa ne ga Allah ula'ika alaihim salawatun min rabbihim waɗannan suna da wato rahama ta musamman da alkhairai daga ubangijinsu wa rahma da wata rahama mai girma wa ula'ika humul muhtadun kuma waɗannan su ne tabbas shiryayyu su su kaɗai wato bayan allah maɗaukakin sarki ya bayyana irin abin da ya ba ma wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma kan mu manta cewa fa wannan surar ta sauka ne a farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam madina saboda lokacin nan don haka lokacin al'ummar musulmi jinjira a jaririyar al'umma ce allah yana yi mata tarbiyya yana gina ta domin ta zamanto ta ɗauki matsayin da ya dace da ita a cikin tarihin ɗan adam baki ɗaya to allah ya bayyana cewa wannan al'umma al'umma ce wadda yake madaidaiciya wadda ta fi kowace al'umma alkhairi a doron ƙasa a tarihin ɗan adam ya kuma ce ya zaɓen mata alƙibla wadda wannan alƙiblar ita ce kaɗai ta dace da ita ita ce ƙiblar da allah ya yarda da ita kuma allah ya tabbatar ma wannan al'umma cewa tabbas akan daidai take akan gaskiya take ya tabbatar ma da wannan al'ummar cewa kada su ji tsoro kada su ji tsoron waɗanda suke jayayya da su ko suke gaba da su ko suke wani musu da su akan wannan al'amarin da suke akai na gaskiya bayan sannan kuma ya nuna musu cewa ya yi musu falala da aiko musu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake fitar da su daga dufai zuwa ga haske yake ba su ilimi don haka suna don haka su tsayar da haƙƙin Allah na kyautata ibada gare shi shine su gode masa yadda ya cancanta a gode masa su ambace shi yadda ya cancanta a ambace shi to yin wannan abu jagorancin al'umma da dukkan waɗannan abubuwa da kuma tsayawa da haƙƙin Allah yadda ya cancanta tsaya da shi yana buƙatar taimakon Allah ba za ku iya ba ya ku wannan al'umma sai kun nemi taimakon Allah sannan abu na biyu ya nuna musu abin da zai zo nan gaba nan gaba za su zo su shiga cikin fagen jihadi wanda yake za a kashe kuma za su kashe kuma za a kashe su ba zai yi su tsaya su fuskanci wannan gwagwarmaya ga wannan addini ba dole sai sun nemi taimakon allah wannan taimakon kuma shine na farko su nemi taimakon allah ta hanyar haƙuri asabar asabr wato haƙuri akan bin Allah da haƙuri akan barin sabon Allah da kuma haƙuri akan ƙaddara Allah dama nau'i uku ne na haƙuri asabr ala amrillah wanda yake asabru ala amrillah dinnan ya hada asabru ala ta'atillah wasabru an ma'siyatillah haƙuri akan ɗa'ar Allah da haƙuri ga barin sabon Allah sannan kuma a sabr ala wa ƙaba'i sannan kuma haƙuri akan ƙaddarar Allah da hukuncin Allah duk abin da Allah zai kawo wanda daga ciki shine cewar za su zo suna fuskantar adawar yahudawa ga ƙarya sai da ga wato kada su yi haƙuri a kan abin da za su rinka gani na ƙaddarar Allah duk lokacin da ta nu wanda yana daga cikin wannan ƙaddarar wani lokaci ka ga a zahiri bata da bata da ƙarya tana yin rinjaye suna yin rinjaye suna da ƙara ƙarfi nasara Allah ta yi jinkiri wajen zuwa waliyan Allah sun zamanto su ne kaskantattu su ne cikin azaba su ne cikin wahala duk wannan wannan da yana bukatar abu ɗaya yake buƙata shine haƙuri da gare su domin babu abin da zai canza kaddara Allah kuma babu abin da domin Allah maɗaukakin sarki ya halicci halittarsa a bisa tsari ko ba wanda ya san hikimarsa da asirin da ke cikin tsarin Allah in ba Allah don haka ya sanya mu komai ajalinsa wanda ba yadda za a yi dan adam ya kewaye sani da ilimin Allah da haka ba abin da za ka yi sai dai ka saurari al'amarin Allah a cikin haƙuri kuma shi haƙuri abu ne wanda yake ba wanda ya cancanci ya kiyaye shi in ba mumini ba domin shi ne wanda yake idan ya haƙuri yana ƙaunar wani abu amma kafiri kuwa in ya yi haƙurin ma duk ne in bai yi haƙurin ba ma duk ne kamar yadda Allah zai ce musu ne ranar alƙiyama islauha fasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum ku shiga cikin wuta ko ku ji ko ku yi haƙuri ko ku yi haƙuri duk ɗaya ne to haka zalika a duniya kafiri ko ya yi haƙuri ko bai yi haƙuri ba duk ɗaya ne domin al'amarin Allah ba zai taɓa canzawa ba to amma mumini tare da cewa ya san wannan idan wani abu mai ɗaci ya same shi in yi haƙuri akan al'amarin Allah to wannan haƙurin ibada ne wannan haƙurin alfari ne gare shi shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ajaban li amril mu'min إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'amarin mumini gwanin ban mamaki ne al'amarin sa gabaki dai alkhairi ne a gare shi wannan ku baya tabbata ga wani in ba ga mumini ba idan jin daɗi da farin ciki da walwalar rayuwa ta same shi shakar sai ya gode ma Allah wannan ya zamanto alkhairi a gare shi idan tsanani da cuta da tsangwama da rashin jin daɗi da musibu na rayuwa suka same shi sabar sai ya haƙuri ya yi juriya ya yi jimiri fakana khairallah wannan sai ya zamanto alkhairi a gare shi domin bambanci tsakanin haƙurin mumini da haƙurin kafin duk da yake babu wanda wanda daga cikin wanda zai iya canza kaddara Allah shine shi mumini yana yin haƙuri domin ƙaunar sakamakon Allah shi ko kafiri in ma har yayi haƙurin yana yi haƙuri ne ta dole ba yadda zai alal dole yake yi dole yake yi amma mumini shi kuwa ikhtiyaran zaɓa ya yi haƙuri kuma yana ƙaunar sakariyar allah maɗaukakin sarki to al'amarin hakuri yana da muhimmanci a cikin addinin nan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a taɓa ba mu mutum kyauta da tafi alkhairi irin a bashi komai matsayin mutum yana bukatar haƙuri ibada tana bukatar haƙuri zamantakewa tana bukatar haƙuri sannan kuma yau da gobe dole sai da haƙuri saboda dukkan matsayinka dukkan irin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya maka dole sai Allah ya jarabce ka dole Allah ya ce wani bulukun bisharri wal khairi fitna wannan wannan wato tsarin halittar Allah ne za mu jarabce ku da alkhairi da sharri domin jarabawa wato alkhairi a nan wajen shine abin da kuke so sharri kuma abin da ba ku so to dole sai Allah ya jarabci kowa kowane mutum Allah zai jarabce shi da wannan to maganin wannan maganin sa shine hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce was-sabru fiya hakuri haske ne wato shi zai haskaka maka hanya ka tabbata akan shiriya domin sau da yawa abinda yake kawo zamewa da kauce ma hanya rashin hakuri amma an kada hakuri to kuma tocilanci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah kai kwadayin abin da zai amfane ka ka nemi taimakon Allah wala taqul li shay'in hasal law anni fa'altu kaza wa kaza kana kaza wa kaza fa inna law taftah amal shaytan kada ka ce da na yi abu kaza da abu kaza da abu kaza ya kasance kada ka ce ma wani abu in ya faru a gare ka da na yi abu kaza da abu kaza da abu kaza ya kasance walakin qaddara Allah walakin ah, ma sha ah, ah, walakin qaddara Allah sai dai ka ce na walakin qaddara Allah wa ma sha'a fa'al sai dai ka ce wannan abin da Allah ya kaddaro ne kuma abin da Allah ya so shi yake yi wannan shine hakuri ka ce wannan al'amarin Allah ne kuma abin da Allah ya so shi zai yi domin fa inna law taftaha amalan shaytan domin in ka ce da abu kaza ne to ne yana bude kofar shaytan shine zamiya ga barin hanya kaga rashin hakuri shine ka ce to me yasa ma ne kaza ai da kaza ne da kaza ne ka rinka kai kukan Allah ka rinka da na sanin abin da ya faru to wannan da na sanin da zaka yi shine zai bude maka kofar shedan wato shine zai zamar da kai daga as-siratul mustaqim shi yasa hikimar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kenan as-sabru diya hakuri haske ne tocin ne zai san zai haska maka hanya ka tabbata akan daidai to sannan Allah ya ce wassala ku nemi taimako da kuma sallah a cikin wannan akwai ishara ga cewa ta farkin tsawo gare shi tafiyar mai nisa ce ba yanzu yanzu ne ba za a yi haƙurin shi kenan a ce an gama a'a kullum a cikinsa ake to saboda kuma ɗabi'a ce wadda take mai wahala ga zuci ya zamanto mutum kullum yana cikin tsanani kullum yana cikin wato yaƙi da zuciyarsa kan ya jimiri wani lokaci abin zai yanke to shine sai Allah ya ce wassala da kuma sallah domin ita sallah ita ce za ta daɗa ƙara ƙarfafa zuciyarka ta ɗaura zuciyarka wato a cikin wannan kawai da ɗansu malaman tafsiri suka faɗa akwai ishara ga cewa sallah tana daga cikin abu ba kawai za ka nemi taimako akan al'amarin da ya tsananta na rayuwa ba a'a hatta ma akan haƙuri ɗin ka nemi taimako da sallah shine hikimar ambatan sallah bayan haƙuri ba wai don cewa sallah koma bayan haƙuri take ba a'a an ambaci haƙuri to amma don a nuna cewa fa haƙurin nan abu ne mai tsanani shi kansa yana buƙatar taimako a kan ka tabbata a kan haƙurin sai aka ce kuma ka haɗa shi tare da sallah shi sa zan Allah sallallahu alaihi wasallam ike cewa arihna ya bilal bis sala ba mu hutu ya bilal da sallah saboda shi ne zai hutar da zuciya shi zai ɗaure ma zuciya shi sa kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan hazabahu amrun sallah idan al'amari ya tsananta a gare shi sai ya miƙe da sallah sai ya miƙe sai ya tsaya akan sallah ranar yakin ahzab ran da Allah maɗaukakin sarki ya ce hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida a wannan wuri an jarabci muminai an girgiza su girgizawa mai tsanani a wannan daren ɗaya daga cikin waɗannan dararen kamar yadda ya zo a hadithin hudaifa shine aka rawaito wannan doguwar sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya buɗe bakara sannan suratun nisa sannan suratun ali imran a wannan daren idan abu ya tsananta to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zabura ya zuwa ga sallah domin ita ce babban taimako shi yasa Allah ya ce mu nemi taimakonsa da haƙuri da sallah wanda duk Allah maɗaukakin sarki ya yi masa buɗi akan komawa gare shi ta hanyar yawaita sallah to haƙiƙa wannan Allah maɗaukakin sarki ya ba shi babban sanadari ya ba shi babban hanyar samun taimako a farkon surar Allah ya ce wa inna la kabiratun illa ala ita sallah mai tsanani mai